da tsirai da itatuwa kai har da abincinmu ma magani ne a gare mu sai dai rashin bincike da kuma rashin sani muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da taimaka mana da kuma tsare mu da ba mu kariya domin tsarkin sunayensa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala shige mana gaba a yau cikin ikon allah mun zo muku daga ɗaya daga cikin abinci ko kuma in ce tsirrai na itatuwa wanda muke amfani da shi mu ci mu ji daɗi amma mafi yawa maybe ba mu san ko magani ba ne ko ba magani ba ne allah ya azurta mu da itatuwa a wannan ƙasa masu tarin yawa wanda kuma mafi yawancinsu abinci ne a wajen mu sai dai rashin bincike amma ƙasashen da suka ci gaba sun daɗe suna amfanuwa kuma suna amfani da shi wannan ɗan icen shine kwakwa kwakwa wannan kwakwa da ake yayyanka ta ake sa ta a faranti ake saidawa to kwakwa tana da abubuwa da dama a binciken da aka kuma tana da sinadarori masu ɗumbin yawa daga cikin fa'idojinta tana da mai wanda shi coconut oil za ka gan shi man ne man kwakwan ne wanda ake, ake matse shi sannan akwai ruwan kwakwa wannan ruwan da ciki wanda in an fasa ta wannan ruwan da yake fitowa sannan ita kuma kanta kwakwar ka ɓalla ka ci ka tsotsa ruwan ka fitar da dissai to abubuwa ku take ɗauki da shi wanda kowane abu yana da amfanin shi cikin ikon allah yau za mu ba ku amfanin man kwakwa coconut oil zaitun jazul hindi da larabci ke coconut oil man kwakwa yana da fa'idoji kamar haka akwai sirri matuka a ciki idan ana shafa man kwakwa a jiki yana sa laushin jiki da haske haske ba na man shafawa da kuke shafawa kamar yadda na yi bayani a kwanakin baya ran da ba a samu ba sai a zamanto coca-cola nan fanta nan mirinda nan wannan zai gyara jikin zai daidaita fatarka za ta yi haske za ta yi laushi man kwakwa idan ana shafa shi yana ba wa fata kariya daga zafin rana akwai zafin rana yana ko koɗar da fata man kwakwa yana ba fata jiki kariya daga wannan zafin rana ga mace ko ma namijin ga wanda take son gashinta ya tsawo ya rika tsawo ya karu kuma ya baki ya rika shining idan ta haɗa man kwakwa da man riɗi da man zaitun ta mai da shi man gashi yar uwa ki jaraba ki ga abin mamaki man kwakwa da man zaitun da man riɗi ya zama to kina shafa shi a kanki gashi zai toho ya baki kuma cikin yardar Allah amma sai an gwada man kwakwa ga mai shayarwa mace mai shayarwa wadda ke da yaro yana ƙara kuzari da ƙarfi da ruwan nono idan mace tana shayarwa ta amfani da man kwakwa cokali uku a rana da safe da rana da yamma man kwakwa ya zamanto ta sha cokali ɗaya da safe cokali ɗaya da rana cokali ɗaya da yamma yana ƙara ma mace mai shayarwa ruwan nono da kuma ƙarfi wanda in yaro ya sha shi ma zai fito zai ƙara ƙwari cikin yarda Allah wannan kaɗan ke daga cikin amfanin man kwakwa kar a manta da subscribe da sharing da comment kai ma idan ka ji ka tura ma wani domin ya ƙaru ko ta ƙaru baka san inda za ka samu naka rabon ba da fatan allah ya datar da mu muna muku fatan alkhairi sai kuma ji mu a wani makon